dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka tsakanin dan adam Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin namu na kasuwa a kai miki dole tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo harkokin da suka shafi ciniki da kasuwanci zalla. Shirin namu na wannan lokaci zai tafi kudu maso gabashin Najeriya wato jihar Imo mu ji yadda kasuwar shanu ke ci bayan da aka sake buɗe kasuwar shanu ta okwigwe sannan za mu sake bin shugaban masu motoci da sauran ababen hawa na jihar Legas Musa Muhammad Mai Takobi wanda shine mataimakin shugaban na ƙasa mu ji saƙonsu ga hukumomin ƙasar domin kada rashin kyawun hanyoyi su haifar da cikas ta fannin kasuwanci da tattalin arziki sai a yi sauraro lafiya. Jama'a suna damun ka idan kana Madalla kamar yadda na faɗi da fari daga kudu maso gabashin Najeriya za mu ɗauko wannan shirin wato kasuwar shanu ta ƙasa da ƙasa da ke Okigwe a jihar Imo kenan da aka sake buɗe ta bayan an shafi kusan shekaru sha biyu ba ta ci. Dalilin rufe ta a wancan lokaci shine saboda rashin jituwa tsakanin tsohon gwamnan jihar a cike udanwa da kuma shugabannin kasuwan a wancan lokaci. Saboda wancan rashin jituwa ne ya sa gwamnatin Abia ta gayyace su su koma can. Awal Ahmad Meha wanda ake kira da NNN shine shugaban kungiyar masu sai da shanu ta amana a Najeriya kuma kamar yadda ya yi bayani da taimakon Allah da gwamnan jihar Imo Rochas Okoracha da gwamnan Adamawa Jibril Labindo suka sake koma wannan matsuguni nasu. Ga abin da ya shaidawa wakilinmu Musa Kutama. To mu a matsayinmu na wannan kungiyan inda muke kasuwa na da dama can dama okigwe nan ɗin ne. to wata matsala ne ya sa muka koma zuwa wata kasuwa wanda ake kiranta lobanta to can lobantan ya kasance babu ainihi tsaro da kuma kula da dukiyan mutane da rayukansu to wanda kuma wannan ne ginshiki na dukkan wani abu wanda zai iya ya raka rayuwar dan adam to kasancewa haka muka ce to ba abun da za mu yi in banda mu mu dawo inda za mu zo mu samu tsaro a bisa yadda shi gwamna Rochard Okoroche ya ɗauka mana alkawali saro za mu same shi dare da rana a kowane lokaci don kiyaye dukiyarmu da kuma rayukanmu shi ya sa wannan dalili su kuwa masu fataucin shanu da sai da su a kasuwanni daban-daban a kudu maso gabashin najeriya sun bayyana matsalolin da suke fuskanta ne daga wasu jami'an tsaro da masu karɓar kuɗaɗe da sunan jangali akan hanyoyi Alhaji Hamman Jalo Hammanjo, shugaban kungiyar dillalan shanun na wannan shiya ya yi mana ƙarin haske. farko dai mun nuna damuwa mu mun rubuta wa shi eh, shugaban kasa mun rubuta wa eh, inspector general of police mun rubuta wa sassa-sassa hatta eh, abin ma national assembly mun rubuta musu wannan damuwoyi a yanzu kam sun rubuto suka ce mana lallai lallai za su ɗauki mataki akan wannan abun don wannan damuwan yana ɗaya daga cikin abun da ke koma yana komar da mu baya mu sake bin musa kutama mu ji tattaunawa da ya yi da wasu da ke wannan kasuwa Alhaji Abubakar Muhammad Jambola shine sarkin garkin Okigwe na kuma tambaye shi ko ne tabbaci zai ba falake da ma masu kawo kaya kasuwar domin wata. Baya ne muka samu matsala na maganan fashi da sauransu da wannan sha Allah wannan bamu da wannan matsala in Allah ya yarda saboda an ɗauka mana alkawarin ma'aikata sun zo soja sun zo muna tare da su tare da su muka yi kasuwa lokacin da muka yunkura daga nan muka koma ita loba ranan da muka je din mun sai da shanunmu billahi la ilaha illa huwa guduwa muke da kuɗi muna shiga itace mu kwana muka kafa ta kuma da aka zo ana cucin mu ana mai da mu ba mu san me muke ba ana harbin mu muka sake dawo nan mun kwana da kudaden mu kudaden mu basu kwana ba muna tsaye motan banki za ta dauki kuɗi so da ya esko na mun kai kuɗin farkon kasuwa mun sai da saniya sama da miliyan 30 da wani abu so da ya ni na muka je muka sa kuɗi a banki manajan banki ya karbi kudin mu ya ajiye mana sai kafin washe gari aka sa mana kudi kowa aka sa account nashi wannan yana daga daya bawa falaken mu karfi dama yara ne da ka gansu ma wani ma ba za ka tsumma yana da naira goma ba bayan na ci gaba da zagaye kasuwar 'yan kasuwa baƙi da 'yan gari da ma gayyatattu don buɗe kasuwar na ta ƙarƙare na yi kacibis da amoge ugoji wata 'yar kasuwa da ta zo cin kasuwar ita kuma ta bayyana irin alheri da za ta samu da ma alfanun dawowar kasuwar shanun inda mun ji da ne a nan aka basu sai mutane munafunci sun koma can loba hmm. suka ce ba sa so nan Allah kuma da ikonsa rana yau Allah ya sa za buɗe kasuwar nan hmm. yaran mubi ni ne nake sayar musu manja ne ciyaman na manja a loba shine yaran nan sun zo kuma inda suka ce za su tafi dole in bi su su ne suke bani abinci nake ci a can shine na yi murna dole na bi su suka ce madam kara da abinci kara da manja duka ki dinga yi mana abinci na zo da shi nan kusa nama dubu talatin na da shi ya kare ga kula nama ba nama ana nema to mun na yi farkin ciki a wannan kasuwa ka budo allah sa kasuwan nan mun yi roke ubangiji allah sa kafa kasuwan nan lafiya kalo wanda kuma suke can za su biyo mu dole su a gaida a moge ogoje kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international ho प्यार तो है तलवार की धार की प्यार की मुश्किल है गलियां प्यार मेरा था बावरी बन गई रटते रटते सावलिया Ko shakka babu dai matsalolin rashin tsaro akan hanyoyi a wasu sassan kasar na matukar shafar harkokin ciniki da tattalin arzikin kasa kuma kamar yadda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu harkar kayan lambu na kasa yanzu kam tubarkalla an sami ci gaba ta fannin tsaro tunda dai kayayyakin lambu da suke safara na kai ga kowane kusurwa na kasar najeriya ah, jama'a assalamu alaikum ah, da magana sunana alhaji dauda suleiman tarai shugaba a fannin kayan gwari a kasuwar mul goma sha biyu a nan lagos a maltop a duk mutumin da ka ji ya ce a karkashin jagorancin a shugaban kasa muhammadu buhari ba a samu nasara ba to wannan bai san me ake kira da nasara ba ne ike faɗan wannan ko babu komai ya zama abin alfahari ya zama abin da za a gode wa allah subhanahu wa ta'ala kuma za a gode wa shugabanci irin na a ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta fannin tsaro shi kaɗai. a gaida alhaji dauda suleiman tarai na kasuwar mile 12 da ke lagos yanzu sai biyan bashin sauran tattaunawa da muka yi da alhaji musa muhammad mai takobi mataimakin shugaban masu motocin sufuri da sauran ababen hawa na ƙasa wanda kuma shine shugaban a jihar Legas da ke magana game da buƙatar ganin gwamnatin tarayya ta getta dukkan hanyoyi da ke faɗin ƙasar domin ganin rashin gyaran su bai durƙusar da tattalin arzikin ƙasar ba. Ga Alhaji Musa Muhammad mai takobi. Wato abin da yake faruwa a dangane da hanyoyi zan fara na waɗanda muke ƙasashen da muke iyaka da su. Sai mu duba mu gani hanya a misali daga Maiduguri ka ce kana son za ka je damasak daga damasak ka ce za ka shiga dutse daga dutse ka ce za ka shiga abadan daga abadan ka ce za ka shiga ainihin difa a an muka duba a wannan dan tsakankani muna da motoci amma manyan motocin ba su da yawa kuma hanyoyin suna da ɗan dama-dama a kan wasu hanyoyi na abin da ya shafi yammacin ƙasar nan haka kuma in ka duba hanya misali daga maiduguri abin da zai shigar da kai zuwa shadi to nan ma da ɗan dama-dama da ɗan dama-dama akwai ayyuka da muke roƙon gwamnatin tarayya ta yi mana a wayannan hanyoyi ma to amma akwai inda ya fi cancanta inda kuma nan muka fa muke ta fama cewa a yi mana a misali idan muka duba kaman a cikin gari irin na lagos mu ga hanya da za ta kai ka zuwa same ka shiga cikin kwatano hanyar nan ba ta da kyau kwata-kwata amma abun godiya kuma abin jin daɗi shine gwamnatin tarayya da sauran ƙasashe na west africa sun ba da gudunmawarsu tare da banki na world bank ma'ana gwamna bankin duniya ana kan aikin duk wanda ya zo ya gani zai gani ana kan aikin sai dai aikin ne yake tafiyar hawainiya a gaida Muhammad Musa mai takobi ba sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin injiniyan namu hasan Hassan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri